Eto eh, ni abu ina kallo shi ta fuskoki da yawa. Na farko ban san nasabar da ke tsakanin laifin da baba ya yi watanni da yawa da suka wuce ba da ba a yi komai a kai ba da duk koke-koken da al'ummar ƙasar nan suka dinka yi akan sama da faɗi da kuɗaɗen wato 'yan uh, gudun hijira musamman yara miliyoyin su waɗanda suke marayu da mata waɗanda suka rasa mazajensu da 'ya'yansu da gidajensu. To a lokacin da aka matsa sannan 'yan majalisa suka yi magana aka kai da shugaban kasa akan cewar lalle ai wani abu akan babacir amma ba a ba sai shugaban ƙasa ya ce ma ba a yi masa adalci ba ba a yi masa adalci ba to amma ya ce zai sa a yi bincike to a yanzu daidai lokacin da aka sa a yi bincike wanda tuntuntuni da ya sa hukumar a yi bincike ya kamata a ce an dakatar da shi don a yi binciken da fada shugaban kasa ta ce dakatar da shi ta dan sai an gama bincike mu ba za mu yadda ma da wannan binciken ba gaskiya ba na sa ran wani abu na kirki zai fito da ajiya ba ga za a ce ba ku yi wa wannan kwamiti bincike adalci ba yana da kyau a zuba ido kamar yadda dokar ƙasa ta ce sai an tabbatar da laifi a kan mutum? To ai in baka manta ba a lokacin ai ba shi kaɗai aka ce a bincika ba har da su magu aka ce a bincika a wannan lokaci ka gani to amma yanzu sai ga wani ya shigo shi wannan daraktan na na asirin ƙasa an samu kuɗaɗe a gurinsa ka gani to menene nasabarsa da, da, da maganar babacir bayan da babacir tare da magu ake bincikensu ka gane saboda haka shin wannan wata sabuwa ce ta fito wadda ba mu sani ba wadda za ka danganta ta da wannan sabon kuɗi da aka ce an samu ka gani to abin akwai da yawa akwai ɗaurin kai to amma mu dai abin da muka dogara da shi shine komai daren daɗewa gaskiya sai ta fito duk yanda aka so a binne ta ba za ta binnu ba a takaice ku me kuke so ku ga an mu abin da muke so mu ga an yi a ba wa hukumar da ta cancanci ta bincike ba wai mataimakin shugaban kasa a ce shi ne to sai gama aikin mataimakin shugaban kasa da za a sa shi a cikin wata harkar bincike mutumin da ya tashi yanzu kwanakin baya da ya tabbatar janar ba shi da lafiya a ran da bai zo fake meeting ba mataimakin shugaban kasa a ranar ya fito ya ce wai magu ya zarce ai ba shi da bukatar zuwa majalisa ta tabbatar da shi ya zai yi wannan magana kana profesa na law to amma shi ya kai sunan shi ya kai sunan senate to me isa tun farko ka san ba su da bukatar a tantance shi me isa ka kai shi in tunda ba su da bukatar a tabbatar da shi dan me isa ka kai shi baka san doka ta ce ba to yaushe dokar ta canza ka gani irin wannan ba za ka iya ɗaukan mataimakin shugaban ƙasa da wani serious ba ba za ka ɗauke shi akan cewa wannan mutum ne wanda yake tsaye akan kafarsa kuma zai fuskanci zai gaskiya ba gaskiya ba ba gaskiya tare da shi ke so a sa waɗanda aka san cewar za su yi wa ƙasa adalci za su yi bincike na gaskiya in aka yi bincike na gaskiya kuma an same su da laifi dole a gurfanar da su a gaban kotu kotu ta yi hukunci yadda ya kamata a kansu. Ajiya mun gode sosai da wannan bayani da kika mana. To Allah ya saka da alheri. Na gode.